Jama'a Assalamu alaikum. A makon da ya shige mun fara taɓo batun yadda 'yan ta'adda suka dabi wani yanki musamman a jihar Zamfara da ɓangaren jihar Katsina da ke bakin iyaka da ƙaramar hukumar tsafe. Waɗannan 'yan bindiga musamman suna farautar 'yan banga da ke kare waɗannan garuruwa suna kashe su. Haka kuma ba su bari mutanen ƙauyukan da ke wurin su yi noma har sai sun biya su kuɗi mai yawa miliyoyi. A shirin namu na makon da ya shige, Basiru daga garin 'yan warin daji ya fara yi mana bayanin yadda suke kashe 'yan banga kuma zai faro da batun wani sanannen ɗan banga mai suna baban gida wanda ya rasa ransa wajen kare mutanen 'yan warin daji da dukiyoyinsu. Za mu taso daga kan tambayar da Nasiru ya masa game da waɗannan 'yan banga. Wani misali za ka yi ko kuma su waɗannan 'yan banga ne za ka iya tunawa waɗanda aka kai musu hari ko kuma waɗanda suka tinkari mutanen nan ah, watakila suka rasa rayukansu. eh to a gaskiya mutanen da suka kai wannan hari akwai wanda ah, shine shugaban yan bangan kuma wanda gaskiya a garin yan waran da shine aka ji da shi shine baban gida to baban gidan nan sun zo mutanen sun sun kashe shi akwai wani yaro shi ana ci mashi gambo sun sun kashe shi akwai wani wanda ake ce ma eh, eh, sile malam sile shi ma sun sun kashe shi to wannan abin ya sa mutane sun ɗauki zafi suka dauki zafi aka yi sati daya tir ba wanda ya zo ce ku cikanku ƙarshe shi baban gidan nan ba su rufe mutanen garin nan ba su rufe shi ba sai da aka tsaya ciya mana local government din safe ya zo ya gani ana ganin kamar tun da ya zo ya gani za a yi wani abu to amma gaskiya wani abun da aka yi bai ta hakariya karya ba idan ka zo ka zube jami'an tsaro a garin yan waran daji to ina za ka kai mutanen danwaru eh, ina za ka kai mutanen rugumawa ina za ka kai mutanen haya alhaji ina za ka kai mutanen eh, eh, gurbi to irin su dan amana irin su buke-buke irin su tafcin katai to kaga duka basu a banza kenan sai an fara kai sannan dan sanda zai mafoli zai haɗoki mota ya je garin ko kuwa zai yi ya kamata a ce akwai security wurin wanda aka zube na musamman kafin a ga an kai karshe da wa'annan mutanen akwai abin da ba mu fahimta ba ka ce shi baban gida da aka kashe an bar shi sai da yi kwanaki ba a yi jana'izarsa ba me ke nufi da wannan labarin eh to ya kwana ɗaya ne an jira saboda ba zai kamata mutum da shi mutum ne wanda yake sananne ne ko mutum ne wanda yake mai jajircewa mai yin kwazo wurin ganin ya tsaya ya taimaka an kare rayukan al'umma to kaga wanda gwamnatin chairman na lura mai ya san da shi kuma ya san aikin da yake to bai kamata a ce kawai ya an zo an kama shi kisan gilla ba an zo an rufe shi ba tare da an gaya hukuma ta sani ba wannan shine dalilin da ya sa kai wannan a ina ka ajiye shi ya aji shi ne a cikin gidansu ne aka aishi har gari waye sannan da aka zuci da ya zo aka zo aka jike shi aka jaka yi sanaida dan lokacin da aka lokacin da aka ɗauko shi to ba wani inda za a aji shi in ba kamar gidan nashi ba wani aka aji shi aka zo aka yi sanaida shi da safe kuma ciyaman ya zo da makarraman shi na local government sun zo sun gani to amma ban san wani mataki suka ɗauka ba wanda ni gaskiya a yanzu ko da mutum na son zuwa garin na ya gaya ma zai je ce saurara inda ba zo ne ke garin ce saurara saboda garba ba za ka ɗauki kan kasa rayuwa cikin wani hali ba na halaka ba to dole ka saurara ka ga abun ya zama ko zai sauki to abun kuma gaskiya sai ƙara ci gaba yake to mu abun da muke duba shine nan gaba kaɗan idan Allah sa mana da raye damana za ta zo idan damana ta zo an san kawai tana yin duhu to ta ina za ka bi ina za ka yi escape ko kuma ina zaka je ka nemi abinci to wa zai dauki abincin da zai baka dole sai ka je daji ka je kai aiki to dajin nan zaka je za a je a bi mutanen gari mutum 50 dari ne a je a tsare ka je kai noma ko ko zaka je ka je kai noma kaga wannan ba karamin hadari bane ba dazu kafin a fara hirar nan ka ba da labarin akwai wasu za ga mutanen ƙauye sukan tara wasu kuɗaɗe su ba wa 'yan ta'addan ya zama kamar cin hanci su su kyale su eh akwai lokacin da za a ce idan kuna son ku noma wasu kun tura ma barayin nan kuɗi kamar miliyan ɗaya ko miliyan ɗaya dubu ɗari biyar tukun za su baku za su baku ku noma to kaga alƙawarin an ta'adda ai ba cikakke bane ba kuma wannan mu abin abin da ke gani a fahimta ta kamar ƙara ma bana dawaki ne to ina neman kuɗi na in ƙara ƙarfi in gagare ka ka zo ka ɗauki maƙudin kuɗi ka bani kaga shikenan ka ƙara mai da kan ƙasa kenan kuma wadda haka din bangai za a ce ana karɓar irin wannan kuɗin ba ana ba da yana zaman kamar wani wani wani wani wani wani wani ajiya don saboda ka samu damar wani abu to dan ta'adin da zo yi haka bangai da za a ya samu lokacin da zai ce ya bari dan kanshi ba ba zai bari dan kanshi tunda ya san abin yana karuwa akan abin kuma ya riga ya ga ya ci galaba sai ma kun bani kaza sannan ku zo ku yi manobin bukata naku kaga abun akwai abun duba a ciki kana nufin da yake ce mana wannan yanki yana hannun 'yan ta'adda kenan to gaskiya maganan gaskiya duk wanda ya sani ya san wannan yanki gaskiya inda ya san yankin 'yan waran daji daga 'yan waran daji zuwa taukin kare zuwa wailare zuwa buke-buke abinda ya ɗauko ya yi rugumawa ya kai mutu ya je wajen bawo kai hawo na kamacin duk wannan wurin gaskiya yana hannun 'yan ta'adda don ba abinda ya ka isa ka yi ba ka isa ka yi komai ba ba wani abin da ka isa ka ce ka zartar da shi akan wannan akan wannan wani hukunci akan wannan wuraren saboda su ka san masarautar kauye ba wai eh, makami ce gare ta kuma ba wani jama'a tsaro za a je a zuba ba to mai unguwa zai hana barawo da bindiga yi abin da ke so a gari kaga ba ta zai hana shi dole idan kana son ka zanna lafiya sai ka goyo bayan su ka goyo bayan abin da suke so to kun shi zai baka zama lafiya to kaga mi abin da muke tunani idan aka bar abin ya yi ƙarfi to nan da ɗan wani lokaci to za a zo a yabi matasan gaba ɗaya su kuma ɓarayi mamakin wanda ake ganin zai kokari a samu ya jajirce a nemi ci gaba kasar da ci gaba a samu zama lafiya a kasar nan to ya zama dan ta'adda kaga mamakin je a kama mutum ɗaya ko biyu uku daga cikin wanda suke wannan abun a masu hukunci da dace da su to sai a ya zama abun ya ji gari kwandila da kike tunani yasa matasa suka kangare suka koma yan ta'adda nan to gaskiya ni abu tunani na abinda nake tunani ya ka irin wannan to akwai karancin samun rashin samun rashin tarbiyya don gaskiya an san ni a arewa dai aka ce maganan ne ko ba haushe, to ko a wane bangare kake zaka tunanin akwai ruhin imani a jikin mutum to kasan shi imani dole sai da tarbiyya idan ba a samu tarbiyya ba tun barko to dole mutum ya zama gagarari to ni na ganin gaskiya wannan karancin tarbiyya ne ta kawo hawa aka shiga halin da aka shiga hmm. wannan ni a tunani na kenan gaskiya ba ka danganta wannan da talauci ko kuma misali a ce in ma fulani ne shanunsu ne ya kare don haka kawai gara ma kawai kowa ma ya rasa yan a fasa kowa ma ya rasa eh da wannan hajji nasiru amma to ai su wasu din suna da shana kan a gidansu wasu gidansu akwai shanu ba wai dan ba shanun ba wasu gidan suna da shanu to amma saboda ka kara mutuncin shanun gidanku za ka zo ka shiga kungiyar ta'addanci saboda kai ga da asaci naku wanda bai shiga ba shi ya zo kore shanun su a kashe shi to kaga wannan ana kara ba abun karfi ne wanda har ya wuce tunanin kai abin da yake tunani a ƙarshe ta yaya kake ganin gwamnatin jihar zamfara da kuma gwamnatin tarayyar najeriya za su bi wajen shawo kan wannan matsalar to gaskiya in za a yi adalci ita gaskiya dama ɗaya ce mu mun sani tsakanin da allah gwamnatin tarayya ta yi ƙoƙarin da iya ƙoƙarin da ya kamata ta yi a ce ta yi ta yi dalilin da sani wanda magana shi shine hasali ministan tsaron na waɗannan zamfara ne kuma zamfara nan ne ma ya fashe ni a tunanina ba yadda garin da zai gode duniya wanda ya fi mazamfaran nan kuma wannan abun da nake gaya maka ba na tunanin a ce manyan mutane ba san da abun nan ba don haƙƙin su ne a ce san da wannan abun tun da kwanakin baya da ya wuce akwai wani tsohon sanata wanda ya zo ya magana kan wannan abun amma mu duk abin da aka yi ba wani mataki da aka ɗauka aka nuna mana na muji mai sanyin rayuwa mu samu samu natsuwa wallahi ba mana ko ɗaya ba an sauraro za mu yi ƙoƙarin jin ta bakin hukumomin tsaron Najeriya kan ko akwai abin da za su ƙara yi domin kare rayuka da dukiyoyin mutanen wannan yanki. Haka kuma har yanzu muna jira mu je ta bakin gwamnan jihar Bauchi barista Emi Abubakar game da batun mutanen Zirami da wani alkali mai suna Sani Musa da suka ce yana zalantar su. A madadin Nasiru da Kaya, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya.